أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmai masu sauraronmu a wannan lokaci ina muku gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tunasarwa gare ku lura da halin da muke ciki da wannan lokaci mai albarka na kwanaki na zulhijja a lokacin da ayyukan alkhairi masu yawa suka haɗu to kar ku manta da bayar da sadakanku na fatun layya lokacin da kuke ainihin wato yanka wannan sadaka a ranar sallah Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya karɓa muku kar ku manta ba da wannan sadaka na fatun layya yana cikin ayyuka masu muhimmanci domin sadaka ce da za a bayar don a yi aikin Allah subhanahu wa ta'ala sadaka ne da da shi ake gina addini kuma bayan kayan ka dabban nan za ka yi amfani da nama kuma ka yi sadaka sannan kuma fatan a yi aikin addini da shi ta hanyar abin da ka bayar a sai da shi a gina addini kar ku manta muna gina masallaci wanda a yanzu muna fata zuwa nan gaba kaɗan in Allah yadda da wannan sadaka da za mu karɓa za mu ƙarasa wannan katafarin aikin masallaci a nan abuja ina addu'a allah maɗaukakin sarki ya ba ku ikon fidda wa'annan fatun layya a ko ina kuke ku bayar da shi sadaka ga wannan ƙungiya mai albarka ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna wanda ayyukanta kuna bibiya kuma kun san me ake yi ina addu'a allah ya ba ku iko allah subhanahu wataala kuma ya saka muku da fatan za ku fidda wannan fatu ku bada zuwa ga masallatanmu a kowane jiha a kowane karamar hukuma za a samu masu ainihin wato karɓa don haka yin wannan sadaka yana da muhimmanci yin wannan sadaka yana cikin ayyuka na alkhairi da za ka yi a cikin wayannan kwanaki kar ku manta wayannan kwanaki muraya su da karatun qur'ani muraya su da zikiri muraya su da ainihin wato sadaka muraya su da yin azumi duk wanda ya irin wayannan ayyuka shi yasa hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya nuna babu wani kwanaki da Allah yake son a yi aikin alkhairi a cikin su Allah yake son aikin a ciki kamar wayannan kwanaki sabai suka ce walal jihadu fi sabilillah annabi ya ce walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji bi dhalika min shay sai mutumin da ya fita da rayuwarsa ya je jihadi da dukiyarsa bai dawo da komai ba shine aikin sai ya fi aiki a wayannan kwanaki kwanakin nan ranar sallah ya haɗa abubuwa da dama don haka yan uwa musulmai ku kawo wannan sadaka na fatun layya zuwa ga wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna Allah shi muku albarka Allah shi ba ku ikon fitarwa da taimakawa a ko ina yan agaji suna tsaye don karban wannan sadaka a masallatanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku ladan wannan sadaka Allah ya sanya ya zama sanadiyan nauyayen mizanin ayyukanku na alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu